من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan marice na laraba sha biyar ga watan zulhajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan tara a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau muke dawowa hutu duk da mun ce ba za mu hutu ba kuma ba mu hutun ba amma dai mun ƙetaro sallar idin babbar sallah wanda aka gudanar da shi kwana biyar da suka wuce fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkanin abin da muka gudanar na ibadoji a cikin wannan kwanaki kurakuran da muka yi a ciki Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana in ba a manta ba darasinmu na makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babi na arba'in da shida a na arba'in da biyar kai ko babin da yake magana akan matsaloli mabambanta wanda suka shafi azumi babin da malam ya kira shi da babun fi masa'ila min saumi babin da yake magana akan matsaloli daban-daban amma waɗanda dukkaninsu suna da alaƙa da maganar azumi to kai karshen wannan babi wanda shine babi na arba'in da biyar cikin kitabul fada'il za mu tashi babi na arba'in da shida shine babun bayanu fadli saumil muharrami wa sha'aban babun da yake bayani akan falalar azumin watan al-muharram da kuma watan sha'aban watan al-muharram yana daga cikin watanni masu alfarma ko to da haka ana so a rinka yin azumi a cikinsa yin azumi a cikinsa yana da falala to sannan sai kuma watan sha'aban shine wata na takwas cikin watannin musulunci guda goma sha biyu watan jajiberan azumin ramadana to sannan sai mala ce wal ashhuru alhurumu da kuma dukkan sauran watanni masu alfarma dukkanin watanni masu alfarma ana son azumtar su bayan shi na muharram din akwai wanne akwai zulqa'ada akwai shawwal akwai kuma rajab rajab allazi baina jumada wa sha'ban waɗannan su ne arba'atun hurum da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shahara fi kitabillahi yawma makalakar samawati wal arda sai ce min ha arba'atun hurum wannan arba'atun hurum guda hudu masu alfarma wanda sun kere dukkanin sauran daraja a wajen Allah na farkonsu shine shawwal na biyunsu zulqa'da na ukunsu al-muharram uku a jere sai kuma ɗaya daban a ware shine rajab allazi baina jumada wa sha'ban shine aka ce salasatun sardun wa wahidun fardun uku a jere ɗaya a ware sune arba'atun hurum to da haka dai yin azumi cikin watanni masu alfarma yana da matukar falala kwarai da gaske shine abin da zamu ji a yanzu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da takwas an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce afdalu siyami ba'da ramadan mafi falalar azumi bayan na ramadan na ramadana kan shine na wajibi na wajibi kuma ya fi dukkanin wanda ba wajibi ba falala to da ka mafi falalar azumi in ka cire na ramadana wanda shi na wajibi ne to shine azumin da za a ambata kamar wannan ka'ida ce ake so a bamu dukkan wani abu da ka sani mai falala amma na nafila to bai kai ba na farilla yanzu salloli akwai na nafilfili ko kuma suna da falala amma falalarsu ta kai ta farilla sadaka akwai ta wajibi ko akwai kuma ta nafila ta nafila tana da falala amma ta kai ta wajibin sadakar wajibi ita ce zakka duk wata sadaka da za ka yi bayan zakka ba ta kai zakka ba falala salloli guda biyar da Allah ya wajabta mana su ne farillai duk wata sallah da za ka yi ta nafila mai falala ba ta kai su ba hakanan azumi na ramadana shine na wajibi da Allah ya farlanta mana duk wani azumi da za ka yi mai falala don ka samu lada bai kai ramadana ba domin inda za ka je wa Allah duk baka yi waɗancan azumumukan masu falala ba Allah ba zai tambaye ka ba amma in ka je baka yi ramadana ba da ranka da lafiyarka mazaunin gida ba matafiyi ba to sai Allah ya kama ka har ma cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce an nuna masa a wuta nau'in azabar da ake wa mutanen da ba sa azumin Ramadan ko suke shan ruwa kafin lokacin shan ruwa ya yi a Ramadan din ma domin wannan wajibi ne in ka karya wajibi ko Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale ka ba da haka ya kamata mu ɗauki wannan ka'ida mu lura da ita da kyau duk wani abu mai falala bai kai na farilla ba in sallah ce nafila duk falalarta bata kai ta farilla ba in azumi ne duk falalarsa na nafila bai kai na farilla ba in kyauta ce duk falalarta bata kai ba zakka wacce ita ce kyautar farilla ita ce ta wajibi saboda sau da dama shaitan yakan ɗauke hankulan mutane daga abin da yake na wajibi ya mai da su na nafila sai ka ga mutum ya fi bawa nafila kulawa sama da me farilla zai kwana yana kiyamun laili amma a yi asuba kuma bai tashi ba to me aka yi kenan zai zo a cikin sha'aban nisfu sha'aban ya yi sallah raka ɗari kul Lahu dubu har ka iya tsayawa kai kul Lahu dubu a nafila amma a farilla minti biyar minti goma in an wuce wannan an matsa masa amma a nafila fa zai iya yin sama da haka to me aka kenan da haka wannan yana daga cikin hanyoyi na talbisu iblis yadda shaidan yake rudar da mutane wani ya rude shi ta hanyar ya hana shi ibada kwata-kwata baya farillar bare nafila wani kuma ya ɗauke hankalinsa daga farillar ya mai da shi kan nafila ya fi bawa nafilar kulawa sama da me farillar wani kuma farillar yana iya kulawa da ita amma inda shaidan ya fi ƙarfinsa baya iya nafila kwata-kwata to wannan dan gwanda-gwanda domin da ka manta da farilla ka koma kan nafila gwanda ka takaitu da farilla ka kyale nafila domin ya tabbata cikin hadisi wanda ya takaitu da farilla zai shiga aljanna wani sahabi ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ni salloli biyar zan yi ba zan ƙara ba ni azumi na ramadana zan yi kadai ba zan yi na nafila ba ni kaza duk yace shi ba ruwansa da nafila zan shiga aljanna nabi ya ce zai shiga za ka shiga da haka wannan ya nuna farilla kaɗai tana kai mutum aljanna ko da bai da nafila amma matukar mutum zai ba farilla ya rike nafila to ba inda zai je shi yasa ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min mabtaratuhu alayhi alayhi bawa na ba zai samu kusanci zuwa gare ni ba da wani abu da na fi so sama da farillan da na dora masa sai farillai sun cika sannan kuma sai a biyo ta nafilfili wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bayan bawa ya tsare lai to kuma in yana son ya sake samun kusanci a wajen Allah to ya rike nafilfili sai ya sake samun kusanci wanda kusancin da zai kai har Allah ya so shi ya kaunace shi to da haka dai afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafificin azumi mai falala in ka cire na wajibi na ramadana shine wanda aka yi a watan Allah wanda ake kira da suna al-muharram an ce masa watan Allah idafatu tashrif an jingina wa Allah shi dan a girmama shi watan ko ba haka ba wannan shine idafatu tashrif in ba haka ba asali komai ma na Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda walillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne to amma me yasa ake warar waɗansu kuma a ce nasa taguwar annabi salihu aka ce hazihi lahi lakum aya faqala lahum rasulullahi lahi wa suqiyaha ai dukkan nuk jam'u naqa kenan ko nuk dukkan taguwoyi ai na Allah ne me yasa aka ware ta salihu aka ce ta Allah ita kadai dan a girmama ta domin ita tana da wani sha'ani na musamman dukkanin ɗakuna na Allah ne domin ita kanta ƙasar ma ta Allah ce to amma me yasa aka wala masallaci aka ce su ne ɗakunan Allah wa annal masajida lillahi fala da ma Allahi ahada bisa ga ɗayan tafsiran malamai dangane da masajid fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu ko yusabbahu lahu a cikin wata qira'a fiha bil gudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala baynu an dhikrillah to da haka malamai sukan ce wannan shi ake kira da idafatu tashrif ka jingina wa Allah abu dan ka girmama abin da an ce taguwar Allah to an san wannan ta musamman ce da an ce ɗakin Allah to an san wannan na musamman ne da an ce watan Allah to an san wannan na musamman ne amma in ba haka ba komai ma na Allah ne da haka shaharullahi al-muharram watan Allah mai suna al-muharram manzo Allah da kansa ya jingina wa Allah wannan kamar yadda Salihu ya jingina wa Allah taguwa هذه ناقة الله لكم آية فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ذاك شهر الله وتن ألا المحرم من سنة المحرم شيني وتن فرقو cikin watannin musulunci watannin musulunci al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'in al-thani har izuwa zulqa'da shine na karshe azul hajji kai wa afdalu salati mafificin sallah بعد الفريضة إن in ka cire ta farilla إتشي صلى ita ce sallar dare idan so النافلة kai azumin nafila ka samu lada to ka a cikin watan azumin nafila cikin watan muharram ya fi kowane azumin nafila a cikin kowane wata me falala in so kake kai sallan nafila ka samu lada to ka fi a cikin dare sallan nafila ta dare ta fi kowace sallan nafila lada da falala akwai sallolin nafila na rana ko ba haka ba kamar sunanin rawatib akwai sallolin nafila na rana irin su duha ko ba haka ba akwai sallolin nafilan da ba a rana suke ba ba a dare suke ba kamar wace raka'at alfajir alfajiri lokacin ba dare bane ba kuma rana bane domin rana ba ta hudo ba dare kuma ya riga ya wuce tunda alfajir ya bullo to shi ba dare bane ba rana bane kuma ana nafila a lokacin amma dai sallar da tafi kowace sallah falala ta nafila ita ce sallar da aka yi ta a dare rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi da haka muhalli shahid shaharullahi al-muharram hadisi mai lamba ta 1259 wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana Aisha uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda ta ce lam yakuni annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yasumu min shahr akthar min sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai kasance yana yawaita azumi a cikin wani wata ba sama da yadda yake yawaita azumi a cikin watan sha'bana yawaitawa daban kuma lada daban dan kada wani ya ce mun gina mun rushe a lokaci ɗaya mun tufka mun warware a'a annabi ya fi yin azumin nafila a sha'aban amma kuma a wane wata azumin nafila ya fi lada a muharram lada daban samun faraga yawan yi kuma daban domin shi watan sha'aban annabi ya fi samun saukin tafiye-tafiye da wasu uzurruka to yana zaune gida ya fi yawaita azumi a cikinsa kamar kai ne in kana wata sana'a kila a lokaci kaza lokaci kaza baka samun sukuni amma da zarar wannan sana'ar lokacinta ya ɗan ja baya sai kuma kaga ka zo ka samu faraga ka samu dama to kaga sai ka mori wannan lokacin da kuma me ayyukan ibada ina fata an fahimta yanzu da zaka ce ma'aikacin gwamnati wani lokaci ya fi samun lada ya fi samun eh, eh, faraga asabar da lahadi to kaga asabar da lahadinka sai kai ta yin waɗansu abubuwa da za su amfane ka wanda a litinin da talata da laraba da alhamis ba ka da damar wannan saboda aikin ofis ba kuma ca maka ka kirkiri wata ibada ba a abin da muke nufi abin da daman akwai shi amma kai ba ka da lokacin ka yi shi sai a ranakun hutu to sai kai ta yi yanzu karatun alkur'ani in wani ya ce shi duk ranar asabar da lahadi zai karanta izo ashirin ashirin saboda ranar litinin talata laraba ba da wannan damar yana ofis mande, tushen aiki ko nasara na tsoron ki ko sai ka ce ya yi laifi ai dama akwai karatun ƙur'ani. amma shi ba zai samu dama ba saboda a sauran ranakun yana zuwa aiki amma a asabar da lahadi a madadin ya zauna daga waccan jarida punch ce ta fance mar hankali duk sun rikirkita masa tunani ka tsufa tun idan yana gani tun baya gani kana makala tabarau dole sai ka ga me aka faɗa to in ka gani sai me yau amerika an ce kaza gobe ingila an ce kaza jibi jamus san ce kaza to sai me kuma baka karanta qur'ani ba ko izu biyu kuma ga ka da shekaru 60 ga hamsin tun idan yana da kyau har ya zama tabarau tun kana gani har ganin ya fara bai bai da kai amma baka mori ganin ba kaga wani saboda tsabar shahada kuda jaridan ma ba iya karanta amma sai an karanta mai amma qur'ani bai iya karanta ba kuma ba a karanta masa ya danna a kafir ba zai iya danna ba haka ya ci kwanakin aikinsa gaba ɗaya har ya ritaya haka ya ci weekends ɗinsa gaba ɗaya har yayi ritaya yanzu ya zama kilin jaɓe an dawo an zauna a gida ina ma da a ce an tsara rayuwar irin yadda manzo Allah yake tsara lokutansa da tsara an san akwai lokuta da me da shugulgula sukan ɗauke hankalin ɗan adam to amma yi ƙoƙari kai amfani da lokutan da wani aiki bai ɗauke ka ba sai kuma ka yi aikin Allah sai kuma ka yi aikin da zai amfane ka a lahirarka bayan ka yi wanda ya amfane ka a duniyarka wabtagi fi ma ataka Allahu dar al-akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya da haka manzo Allah yana yawaita yin azumi a watan Sha'aban saboda a watan Sha'aban ya fi samun faraga amma in falala ce da lada shi da kansa yace a Muharram ya fi kuma kaga wannan adalci kenan ni lokacin da nake da shi shine kaza amma falala ga wanda zai yi ga lokaci na ba a ɓoye komai ba dalla dalla da ka kai ma in ka yawaita yin azumi a sha'aban dan koyi da annabi kana da lada kuma in ka yi a muharram dan ka samu lada kuma kana da lada wani zai samu lada zai samu dama a muharram din kuma ya samu a sha'aban wani kuwa a ɗaya zai samu ba zai samu a ɗaya ba kowanne kai ka samu lada ladan koyi da sunna ladan falala da haka manzo Allah yana yawaita yin azumi na nafila a watan sha'aban shine watan jajiberan azumi wata na tara na takwas kai cikin watannin musulunci daga shi sai ramadan wanda shine wata na tara ma'ana watan da a hausa muke ce da shi watan sallar tsofaffi kaga shi bahaushe kwata-kwata a sa babu azumi a wannan watan sallah ake yi kafinsa na rajab shi kuma shine watan azumin tsofaffi ba ma na yara ba tsofaffi wanda shi musulunci kullum tausayawa tsoho yake na farin ma ta in ba zai iya bai ciyarwa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin alladhina yudiqunahu cikin fassarar da sahabbai suka basu akwai ash fani tsohon da ya takwarkwashe ba zai iya jurar yunwa ba Anas dan Malik kan ya rasu shekarar sa biyu bai iya azumi ba sai ya shiga cikin hukuncin wa alal ladhina daka da zarar an ce an garma bana, sai ya dafa abinci na mutum talatin ya tara su ya ba su su ci shikenan shi ya gama azumin sa shekara biyu cikin shekara ɗari da talatin da wani abu da ya a rayuwarsa amma shekara biyu ne bai iya azumi ba kaga wannan yake nuna maka cewa musulunci daban kuma maguzanci daban gargajiya daban ko da an haɗa ta da sunan addini kuma ko da masu addini ke yin ta yanzu waɗanda suke azumin tsofaffi na rajab ai musulmi ne amma musulunci ya sa su so suka ƙirƙiri kayan su su suka kirkiri kayan su duk wata magana da za a gaya maka game da Rajab dan girmama shi dan yin wata ibada azumi a cikin sa da kaza ƙarya ne Umar dan Khattab dukan mutane yake in yaga suna azumi a Rajab abinci yake sawa a dafa yana bi daba daba majalisa majalisa a watan Rajab a watan azumin tsofaffi sai ya aje daro ya ce to bismillah ku duk wanda ya ga bai ci ba sai jikinsa ya gaya mar ya san azumin tsofaffi yake saboda babu shi a musulunci farfata. ibn rajab al-hanbali ya kawo wannan a cikin lataiful ma'arif ta haka duk malaman musulunci sai da suka yi wa watan rajab tsirara da duk al'adun da aka cusa a cikinsa al'ada ce ta maguzawan larabawa tintin tale-tale in watan rajab ya zo su yi ɗinke-ɗinke su yanke-yanke su yi kaza su yi kaza suna cewa rajabiya rajabiya da haka babu wannan a musulunci da haka a watan rajab babu wani maganar azumi a watan sha'aban a nan ne annabi yake yawaita azumi kuma azumin babu batun tsoho ko yaro wanda ya samu iko tsoho ko na farilla in ba zai iya ba an ɗauke masa ballantana ka zo ka jiga tashi da wani azumi ya sha rana ya sha wuya babu kuma lada ka ɓata masa lokaci wannan ya nuna maka babu tausayi ubangiji ko shi ka'idarsa addininsa tausayi ne yuridullahu bikum al-yusra la yuridu bikum al-usra dukkan mutumin da kace azumin wata biyu a shekara ka takura masa baka tausaya masa ba kamar wanda yake kisan kai kamar me kafara wani fa ya fara tun daga rajab ya dora da sha'aban din ya zarce ramadan sai ga wani karshe a asibiti zai karasa da karin ruwa an gama galafai tashi a na nafila ya zo na farilla ya kasa ya kasa ya me zafi Nana Aisha ta ce fa innahu kana yasumu sha'ab yasumu sha'abana kullahu manzo Allah ya kasance yana azumtar watan sha'abana mafi yawansa a larabci akan ce kul lahu ana nufin galibahu ba wai duka ba an gane ko domin abin da ya fi yawa to ana ba shi sunan duka shine mafi yawa ma'ana annabi yakan iya yin azumin ashirin cikin kwanakin sha'aban ashirin da biyar amma yi su kwana ashirin da tara ko talatin duka baya yi da haka malamai suka ce kullahu anan ana nufin galibahu domin a wata ruwayar ita kanta na Aisha ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shaharin illa ramadan ban taba ganin annabi ya cika azumin wani wata cif cif ba in ba ramadan ba to kaga in ka ce kullahu anan duka take nufi to kaga anan kuma ya nuna ita ta ce ba duka take nufi ba da haka a ka'ida ta larabci sukan ce kul suna nufin mafi rinjaye ba suna nufin duka ba fi riwayatin a wata ruwaya kana yasumu sha'bana illa qalila manzo Allah yakan yi azumi a cikin watan sha'bana illa qalilan sai yan wasu kwanaki yan kadan ne na sha'bana baya azumtar su muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi a wata ruwaya wacce imam an-nasa'i da abu da'ud suka fitar wanda ibnu kuzaima yace ta inganta ya fitar da ita cikin sa daga Usama dan Zaidu Usama dan Zaidu yace na ce da manzo Allah naga kana yawan yin azumi a cikin watanni amma ba su kai ba irin azumin da kake a cikin sha'aban me sirrin ne me yasa ka fi yawaita azumi a sha'aban sama da sauran watanni qala sai manzo Allah yace zalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna rajabin wa ramadan wannan mutane da da yawa daga cikin mutane sukan shagala gaburansa tsakanin rajab da tsakanin rajab da ramadana shine dai sha'abana din to kaga hausawa ma suna daga cikin masu rafkana gaburansa domin duk watan da kuka ce kun mai da shi na sallah magana azumi a cikinsa bata taso ba kaga za a shagala a ci a sha alhalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumi a wannan wajen to da haka sai malamai suka ce wannan ya nuna duk lokacin da mutane suke rafkana ba sa ibada sai kai ka gano kai kuma sai ka tashi kana ibada to kai ladan kama a wajen Allah na musamman ne yanzu musamman a kwanakin idi kan ka ga wani yana zikiri ko yana karatun qur'ani da kyar wannan ya tafi kallon sarki wannan ya tafi tiga wannan ya tafi gidan zu wannan ya tafi shopride wannan ya tafi menene ga sunan dai gidajen wasanni da shakatawa kai da ka gano duk sun dade sun tafi wasa sai ka tsaya a gida kai sauka ladanka na musamman ne sai ka tsaya a gida kai sallar walhaka kai ta tasbihinka kai ta kabarbarinka ladanka na musamman ne domin manzo Allah wannan ka'idar yake so ya dasa mana anan mutane a watan sha'aban hankalinsu baya kaiwa kan azumi shagala suke tattalin ramadana wannan ya je ya jibge buhunhunan shinkafa wannan ya je ya jibge eh, eh, eh, kwai wannan ya jibge kaza duk ana shirin tirin ramadana hankali ya tafi daga tuna Allah a wannan lokaci da kuma tuna ibadar azumi to shi kuma annabi sai ya ta azumi a wajen ya ce za ka shaharun ya nasu anhu baina rajabin wa ramadan haka annabi ya gaya wa usama dan zait da haka wannan ka'ida ce muhimma duk lokacin da mutane suka rafka ga biran Allah to kai kuma kai kokari ka komo ga Allah duk lokacin da kaga mutane ana zaune a daba ana ta hira ba wani mai tuna ya istighfari ko hailala ko salati kai yi kokari in hankalinka ya zo jikinka yi wannan sai kaga ka bacin riba biyu ribar an yi raha an yi hira kuma ka tashi da ladan zikiri abdullahi dan amru dan az ce na kula annabi in ana zaune a dabar hira a majalisa ana ta hira da an yi hira an dan yi hira an dan yi lum sai ya sarka da zikiri rabbi gifilli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim yace a waje ɗaya sai annabi ya faɗi wannan kalma sama da sau ɗari kuma hira ake yi amma kai ka ɗauka in an zauna hira kawai hira za a yi a'a ana bikin duniya aikan na kiyama haka dan kama ya ce mana a karatun dan kama ma sirkawa ake yi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin wa an mujibat albahiliya an abiha aw ammiha daga mujiba albahiliya daga babanta ko kuma daga baffanta mujibatul bahiliya tabi'a ce amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce majhulatul hal ba a sanya halayyar ta yake ba kawai dai kalmar bahiliya tana danganta ta zuwa ga kabilar bahil kabilar su abu umamata albahili ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba sahabiya bace ba ita tabi'a ce to ta ruwaito hadisin ko dai daga babanta wanda shi sahabi ne ko kuma daga baffanta am baffa wan uba ko kanin uba an gane ko kamar yadda amma inna yar uba ko kanwar uba amma khal kawu wan uwa ko kanin uwa khala gwaggo yar uwa ko kanwar uwa haka yake a larabci in kaji an ce a amam baffanni dangin uba kenan mazan su ko sun girme shi ko ya girme su amma innoni dangin dai uba kenan yayyansa ko kannansa amma mata amma idan aka ce akhawal an gane ko kawunnai to bangaren uwa maza yayyanta ko kannanta khalat bangaren uwa mata yayyanta ko kannanta walaysa alaikum junahun an ta'kulu fi buyutikum aw buyuti aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti khalatikum haka Allah ya jeranta babu laifi ku ci abinci daga gidajen iyayenku maza ko iyayenku mata ko ƴan uwanku maza ko ƴan uwanku mata ko ƴan uwan ubanku maza ko ƴan uwan ubanku mata ko ƴan uwan uwarku maza ko ƴan uwan uwarku mata yanzu da sallan nan ka kewa ya gaishe da kawunnanka innoninka baffanninka duk inda aka zo mu abinci ka zauna ka ci aya ce cikin suratul nuri a ƙarshe ma Allah ya ce au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum ko gidan da aka ɗauki mukullin aka baka ka buɗe ba laifi ka ci abinci a ciki yadda da kai aka yi aka baka mukullin amma in ba a baka ba to wannan kuma daban ko kuma gidajen abokai ma'ana mutum zai iya kaiwa abokinsa ziyara kuma a gidan abokin a zuba ma abinci ka ci ba laifi ba ne amma lasisi ko yana nan ko baya nan domin sahabbai sukan kai wa junansu ziyara domin su ba zamanin waya ba ce ko don me zai zo min gida bai mun waya ba su zamanin ma kwata-kwata babu waya mutum sai ya taso ya kawo dan uwansa ziyara abokinsa in ya tarar baya nan kuma matar gidan ta zuba masa abinci kuma ya zauna aiki wannan shine abin da ya faru da Salmanul Farisi da Abu Darda'i Salman ya kawo ziyara gidan Abu Darda'i Abu Darda'i baya nan Ummu Darda ta zubo wa Salman abinci zai ci ya ce ina mai gidan ta ce baya nan ya tafi kasuwa barin in jira shi ya zo mu ci ta ce kai wannan ba zai ci abinci da rana ba ba zai ci abinci da rana ba to me yake yi abin nufi yana ta azumi ya ce to ni kuma ba zan ci ba sai ya zo mun ci saboda ya fahimci cikin maganar da ta faɗa ba yabo take ba ƙara take kawowa dan a ce kullum da rana kana azumi zaka cutar da matarka wataran dai kai azumi wataran kai kai azumi yanzu duk ta je ta siyo littattafan girke-girke kai kuma kana ta rabka azumi wa za ta girka kaga an yi aikin banza ba a ce ba za ka yi azumi ba wata ranka yi azumi amma wata ranka ba ta dama ta gwada maka fasahata ko ba haka ba to da ka dai ko dai ta rawaito ita majibatul bahiliya daga babanta ko kuma daga am baffanta annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa baban nata ko baffan nata ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma talaqa fa atahu ba'da sana da suka gaisa da annabi sai kuma ya tafi annabi bai sake ganin sa ba sai bayan shekara ɗaya kila yayi balaguro kila yayi tafi wani waje da sauransu wa qad taghayyara haluhu da annabi ya ganshi sai ya ga ya canja akan yadda ya zo masa da ya feffeke ya sha wahala ya fitu ya rami. alamar dai ba daɗi garin ko taghayyara haluhu wa hay'atuhu halinsa da kamanninsa duk sun canja faqala ya rasulullahi amma ta'rifuni da ya zo sai annabi ya yi kamar bai gane shi ba sai ce ya ma'aikin Allah baka gane ni ba ne ƙala sai annabi ya ce da shi wa mana an tawaye kai ƙala sai ya ce anal bahiliyul ladhi ji'tuka amal awwali ni ne ɗan kabilar bahili ɗin nan da nazo maka shekarar bara nazo maka gaisa ƙala sai annabi ya ce fa ma gayyaraka to me ya canja kamanninka inda kana nan yadda ka zo min bara zan gane ka amma yanzu ka canja me ya canja ka wa kad kunta hasanal hay'ati alhalin da ka fi kama da komai ya ji kala sai ce ma akaltu ta'amun منذ farattuka illa bilailin ce ai ya ma'aikin Allah tun da muka rabu da kai ban sake cin abinci ba sai da daddare mana tsawon shekara guda azumi yake yi <laughs> to bari ka ga birgewa yayi yaba masa za a yi ko kuma gyara masa za a yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah da shi azabta nafsaka ka azabtar da kanka waye sa ka haka ba addini bane wani shehi yace baya cin kaza waye hana wani yace zai yi wurdi ba zai rinka cin jamiya ba waye hana ka ai inda Allah maɗaukin sarki ya ce ka bauta masa da barin wani halar da ya halatta maka a'a ka ci kazarka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta a mai kyau kuma ka bauta wa Allah wannan shine abin da ake so za ka burge Allah dan ka daina cin naman kaza cutar kanka za ka yi za ka burge Allah dan ka daina shan jammiya cutar kanka za ka yi yan addinin buda suke wannan sakarcin sai wai shehi ya ce ba zai shiga inuwa ba kullun a rana rana ko ce tanar kaɗan banza ya tsiɗe ya tsiɗe ya ƙone Allah ne yake ƙona shi tun a duniya kan aje lahira wallahi wala nudhiqannahum min al-azab al-adna dun al-azab akbar kadhalika al wal azab al akbar. ya yasa Allah ya ce qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq ce da su waye hana muku jin daɗin da Allah ya fitarwa da bayansa da daɗaɗan abinci ai shi shehi ne baya shan jarmiya ai shi shehi ne baya hawa mota ko da yake wannan ada ne ko yawa a da ne yanzu kan ko ana ha maza ha mata ko da halal ko da haram za a hau aka ji da yawa daga cikin manyan shahunan da baka taɓa tsammanin suna da silai biyar ba ma ya ka ji an masa fowar nan ɗin miliyan kaza a abuja ko ba haka ba amma kuma kullum baya zakka shi sai dai ya karɓi ta mutane shi ba zai bayar ba alhalin yana da ƙarfin jarin da ya isa ya ciyar da muridansa da yawa amma ba zai ciyar da su ba ya taimaka musu ba zai taimaka musu ba ko su biyar aka kawo masa zai sa hannu ya karɓa ya ce zai yi addu'a ba zai bayar shi a yi masa addu'a ba ba zai ba da zakka ba ba zai kaza ba amma yan fi wannan in suka nuna masa wata wani katon gida a abuja a maitama ko a asaf ya san yadda yake fito da kuɗin da za a bayan ko da da ƙarshe gidan zai ɓace haka yi abin kunya ne ma a cewa ga shehi an masa fa wannan ɗin miliyan ashirin sai ɗalibai suke ta mamaki daman shehi akwai miliyan ashirin ɗin dama akwai ai da karo karo giwa ta fi kowa ba ya tara na wancan ya tara na wancan ya tara na wancan ba shikenan da haka dai manzo Allah ya karya wannan ka'idar ba addini bane ba yin azumi tsawon zamani annabi ya ce da shi ka azabtar da kanka sun makala sannan ya ce da shi sun شهر sabari sun ka azumci shaharar sabari watan haƙuri wanne ne watan haƙuri shine watan ramadan me yasa aka kira shi da sunan watan hakuri saboda shi azumi hakuri ne ka hana kanka ci ka hana kanka sha ka hana kanka jima'i wannan haƙurin shine azumin shi yasa aka kira azumi da watan hakuri. mun karanta a baya ko da wani ya zage ka ko ya takale ka kana azumi me zaka ce inni sa'im kai hakuri ka ce ni na azumi wannan ma ba hakuri bane haka manzo Allah ya ce sum ka azumci shahara sabri watan hakuri wa yawman min kulli shaharin da kuma rana ɗaiɗai a kowane wata da haka kai da yafi maka ma'ana a wannan tsawon shekarar da yana azumi wata ɗaya kawai Allah ya wajabta masa ya azumta shine wanne ramadan shine annabi ya ce sum shaharar sabri watan azumin ramadana kadai shi zaka azumta gabaki ɗayansa daidai yake da a ce da shi sum ramadan ko sun shahara ramadan to sannan in na fila kake so kuma ta azumi ina ma a ce duk wata ɗaya kai azumi ɗaya duk wata ɗaya kai azumi ɗaya da baka canja kamanninka ba da kana nan da kyan kamanninka kuma da ladanka biyu kwa tafi ɗaya in ma da ɗayan ta tabbata domin anan babu ɗayan ma kwata-kwata dan annabi ya ce duk wanda yayi shekara yana azumi da shi da wanda ba su ba a wajen Allah duk daya dan Allah baya so ma sama wa ma afṭara kala sai shi wannan mutum ya ce da annabi zidni ƙara dama ta in azumi sama da haka fa inna bi quwwa domin ina da ƙarfin da zan yi sama da haka kala sai annabi ya ce sum yawmaini to bayan ramadana ka rinka yin azumin kwana bibbi a kowane wata kala sai ya sake cewa da annabi zidni kara min kala sai annabi ya ce sum salasata ayyam to ka rinka azumin kwana uku uku a kowane wata bayan na ramadana kala sai ya sake cewa zidni kara min kala sai annabi ya ce sum min al muharrami wa turuk muharram kai azumi mai yawa a cikinsa amma ka bar wani to anan wasu malamai suka ce abinda ake nufi sun min al muharrami wa turuk a muharram an yadda kai rabi da rabi yau kai azumi gobe ka sha jibi kai azumi gata ka sha ka rinka tsallake kwana ɗaiɗai shine ma'anar sun minal muharrami watruk yau kai azumi gobe ka bari jibi kai azumi gata ka bari shine sun minal muharram watruk sun minal muharrami watruk sun minal muharrami watruk annabi ya nana ta masa haka har sau uku waɗansu malamai sun ce muharram muharram anan ana nufin watan farko na watannin musulunci waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da muharram anan duk wata mai alfarma duk wata mai alfarma in kana son kai azumi a cikinsa to ka rinka tsallake kwana ɗaiɗai an baka wannan damar yau ka yi gobe ka sha jibi kai gata ka sha a muharram da zulqa'ida da shawwal da rajab an gane ko wa qala bi asabihi kuma manzo Allah ya nuna masa ya yatsansa guda uku haka ya masa fa dammaha ya dunkule su summa arsalaha sannan ya sake su an gane ko ma'ana annabi ya nuna masa sau uku sun min al-muharrami watruk sun min al-muharrami watruk ya nuna masa sau uku kai kwana ɗaya kana azumi a watan al-muharram kwana ɗaya ka sha kwana ɗaya kana azumi kwana ɗaya ka sha kwana ɗaya kana azumi kwana ɗaya ka sha da haka ya nuna masa in yatsu guda uku sannan ya sake su ya danke su rawahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi imam an ya ce wa shahru as abinda ake nufi da shahru as ramadan shine watan ramadana wannan shine karshen babin da yake magana akan falalar yin azumi a watan muharram da kuma yin azumi a watan sha'ban da kuma sauran watanni ma masu alfarma to sun min al-hurmi wa na ce min al-muharrami ko yawa sun min al ne ashe ana tunatar da ni ka azumci kwanaki masu alfa watanni masu alfarma to shine kamar yadda na gaya mana a fasara waɗansu malamai sun ce su ne watanni guda hudu da muke da su wanda Allah ya ce da su arba'atun hurum babin da yake gaba shine babi na arba'in da bakwai babu fadli saumi wa ghairihi fil ashr al awwali min dhil hijja babin da yake magana akan falalar yin azumi da ma wani azumin na ayyukan ibada cikin goman farko na zulhajji kwanaki masu albarka da suka wuce mu kwanan nan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da ɗaya an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min ayyamin babu wasu kwanaki al'amalu salihu fiha a habbu Allah aikin kwarai yafi soyuwa a wajen Allah cikin su min hadhihi al-ayyam sama da waɗannan kwanaki guda goma farko na na zulhajj ma'ana a takaice duk kwanakin duniya babu kwanakin da suka kai su daraja a wajen Allah duk kwanakin duniya babu wani rana da za ka yi aiki ka fi samun lada a ciki sama da waɗannan kwanaki guda goma tun daga ɗaya ga watan zulhaji har zuwa goma ga watan zulhajji shine ranar idin babbar sallah malamai suka ce hatta kwanakin ramadana ba su kai su daraja ba wasu malaman sukan bambanta su ce idan kwanaki ne su sun fi amma in darare ne to dararen goman ƙarshen ramadana sun fi su to amma wannan tafsilin waɗansu malamai ba su yadda da shi ba itlaqan manzo Allah ya dunkule babu wasu kwanaki da suka fi falala da daraja Allah ya fi son ayyukan alheri a cikin su sama da waɗannan kwanaki na goma farko na almuhar na zulhajji saboda waɗansu darajoji da suke da su masu tarin yawa Allah ya rantsuwa da su ya ce wal fajr wa layalin sannan ya ce wa yaskuru smallahi fi ayyamin ma'alumatin alama razaqahum min bahimatil an'am ayyamin ma'alumat sune dai waɗannan kwanakin goma farko na zulhajji waɗansu malamai suka ce a daga kwana na goma ne zuwa na goma sha hudu ko na sha uku sune ayyamut tashiriki to sannan sune kwanaki goma da Allah ya gana da annabi Musa a cikin su a na ƙarshen su shine ranar idin babbar sallah ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة يعني النبي نفن أيام الأشر كانكي قوما قالوا سيسهبي سكتي يا رسول الله يا من زن الله ولا الجهاد في سبيل الله هو جهادي دن أوكك الدين الله idan mutum ya yi a wasu kwanakin da ba goman farkon zulhajji ba tunda su kwanakin zulhaji kwanaki ne masu alfarma babu jihadi a cikinsu ko suna cin ashurul hurum ba a yaƙi a cikinsu ibtida'an to ko da ka yi jihadi a wasu kwanakin duk da falalar jihadi amma wanda ya wani abin da ba jihadi ba a waɗannan kwanakin ya fi kalada kala sai manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadin kai kwanaki ayyukan alheri a farkon waɗannan kwanaki goma ko a cikinsu ya fi lada illa rajulun kharaja bi nafsihi sai mutumin fa da ya fita da ransa wa malihi da dukiyarsa fa lam yarje min zalika bi shay amma bai dawo da komai ba to wanda ya irin wannan jihadin shi kadai ne ba za ka iya yin wani abu da za ka fi shi ba a kwanakin zulhajji an gane ko da haka dai waɗannan kwanaki suna da matukar falala kwarai da gaske rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito imam an-nawawi ya ce yin azumi da ma wani azumi anan bai kawo mana wani aiki ba takaitacce sai kawo mana hadisi bakan dame wanda ya kunshi komai da komai domin annabi ya ce al'amalu salihu duk wani aikin alkhairi ya shiga shi yasa malamai suka ce za a iya azumi a cikin kwanakin za a iya kiyamun laili za a iya sadaka za a iya dukkan nau'ukan zikiri da kaza da kaza tare da cewa akwai waɗansu wanda shari'a ta ba su wata daraja ta musamman kamar zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu a ranar arfa ya fi kowane nau'in zikiri kamar azumi a ranar arfa yana kankara zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo sannan yawan kabarbari yawan faɗar la ilaha illallah yawan faɗar alhamdulillah ya zo cikin hadisin musnad na imamu ahmad hadisin abdullahi dan umar annabi ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid ku yawaita faɗar waɗannan nau'ukan zikiri to amma tare da haka kuma dukkan wani aikin alheri yana samun kofa shiga saboda wannan hadisin ya zo baki buɗe kofa buɗe wannan shine karshen babi na 47 babi mai biye masa babi na 48 babun fadlu saumi yaumi arafata wa ashura wa tasu'a babin da yake bayani akan falalar azumin arfa da azumin ashura goma ga watan almuharram da kuma tasu'a tara ga watan almuharram an gane ko ashura goma ga watan almuharram tasu'a tara ga watan almuharram wanda goma da tara da watan almuharram ko in ce goma ita ma tana da wani tarihi na musamman kamar yadda za mu ji hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da biyu an abi qatadata radiyallahu anhu an karɓo daga abi qatadata al-ansari al-harith ibn ribi'i al-ansari qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi arafa an tambayi manzo Allah game da azumin ranar arfa qala sai annabi yace yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo mana falalarsa idan mutum ya azumce shi kuma azumin ya zama cikakke karɓaɓɓe to Allah zai kankare masa zunubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo nan gaba sai dai malamai suka ce saga irin zunub ake nufi kamar yadda mun sha faɗa ƙanana domin su manyan Allah ya kafa sharaɗin kankare su a Ƙur'ani sai an nisanci me ƙananan in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to da su waɗannan ayyukan alkhairi suna kankara ƙanana to su kuma nisantar ƙananan shi ke ja shi kuma a kankare me manya ko kai nisantar manyan kuma suna daɗa taimakawa a kankare su ma ƙanana wanda kuma akwai ayyuka da yawa na alkhairi wanda annabi ya ce suna kankare ƙananan zunubai as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi muhalli shahid azumi na ranar arfa shine ranar tara ga watan zulhajji ranar da alhazai suke tsayuwa a filin arafa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da uku wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon allah sallallahu alaihi wasallam sama yawma ashura'a yayi azumi a ranar goma ga watan almuharram ita ce ranar ashura an gane ko wa amara bi siyamihi kuma ya umarci mutane da su yi azumi a wannan rana muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito yan shi'a a ranar ashura ba sa azumi bakin ciki suke da yaga jiki da zubar da jini ko ko da yake hawa hawa ne mu a Najeriya ba ga zubar da jinin ba amma dai mukan gani a talabijin a wasu kasashe addinin ya sha bamban ko ba haka ba na bakaken daban na fararen daban ko da sunan ɗaya ne ko wanda kuma addini ba haka ka'idar ya kamata ta zama ba ka'idar addini kamata ya zama kowa da kowa duk ɗaya ne kowa da kowa duk ɗaya ne baki yadda zai yi sallah haka fari zai sallah yadda baki zai zakka haka fari zai zakka yadda baki zai aikin haji haka fari zai aikin haji Allah bai bambanta mu ba dan launin fatan mu to amma addinin shi'a yadda farare suke zubar da jini ranar ashura ba mu ga bakaken suna haka ba ba mu san menene ya bambanta su ba wani nassi ne a qur'ani yace addinin farare daban da addinin bakaken tare da Allah yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum dukkan mu mu ji tsoron ubangiji baki annasu ne fari ma annasu ne tare da Allah ya ce ya ayyuhan ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kaffa dukkan ku ku shiga addinin musulunci kar a rage kowa amma bakake yan Afirka sun rage a addinin shi a basu shiga ba fararen sun riga su shiga ko kuwa a arabu ne amanna wallan tuminu walakin qulu <laughs> aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum to da haka dai wannan kenan ranar ashura azumi annabi yake yi ba a taɓa samun ranar ashura annabi ya yanki jikinsa ko ya kwantali jikinsa ko wani daga cikin 'yan gidansa ya yi wannan ba sai da na ali bai taɓa yin wata zanga-zanga ranar ashura ya kewaya da mutane ba ko ya kwantali jikinsa ko ya yagi jikinsa ba ɗansa alhassan bai taɓa ba ɗansa husaini bai taɓa ba bai taɓa ba sun ce ranar ashura ranar bakin ciki ce ita ce ranar da aka kashe sayyidina husaini ko shin annabi ya san za a kashe husaini ko bai sani ba mahaifinsa ali ya san za a kashe shi ko bai sani ba dan uwansa Hassan ya san za a kashe shi ko bai sani ba muƙaddara cewa in dai abu ne wanda yake Allah ya shirya ya kaddara to Allah ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da zai faru na bala'i cikin al'ummarsa da fitintunu amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba bayan Hassan da Hussaini sun gabata shin kannansu da jikokinsu da ƴaƴayensu sun zo suna zanga-zanga a irin wannan rana suna zubar da jini ba a taɓa rawaito wannan ba ko a littattafan yan shi an kansu babu wannan kaga kenan ranar ashura ba ranar bakin ciki ba ce ranar azumi ce kuma za mu ji a gaba me yasa annabi yake azumtatta. nan dai kawai an gaya mana a yi azumi to kuma akwai waɗanda su kuma suke so su bawa yan shi a haushi su kuma ranar sai suka kira ta ranar cika ciki su cin abinci suke su yi makar su ba su yi azumi ba ba su keta jikinsu ba amma sun ci sun yi nak to abinda addinin musulunci ya ce mu al'umma ce wasat bainal ifrati wa tafrit ba za mu wuce gona da iri ba wajen mu rinka keta jikinmu sannan kuma ba za mu yi laƙaƙi ba wajen mu ce za mu ci mu ƙoshi mu cika cikinmu a'a mu azumi wannan shine abin da aka samu daga annabinmu domin cin abincin a ranar ba a samu ba daga annabi zanga-zangar ba a samu ba daga annabi keta jiki da zubar da jinin ba a samu ba daga annabi me aka samu daga annabi azumi haka shikenan mu takaitu da abin da annabi ya zo mana wa ma atakum rasulu fakhuzuhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muttafaqun Alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1264 wa an abi qatada radiyallahu anhu an karɓo daga abi qatadatul ansari Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an saumi yaumi ashura an tambaye shi game da azumin ranar ashura goma ga watan almuharram fa qala sai ya ce yukaffiru sanata almadiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce shikenan bai kai na arfa ba na arfa ya kankare zunubin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo amma na ashura fa ya kankare zunubin shekarar da ta wuce kuma shi ma karami kamar yadda muka sha faɗa alqadi iyal ya faɗa a cikin ikmalul mu'lim sharhin sahihi muslim ikmalul mu'lim an gane ko akwai mu'lim na imamul maziri sharhin sahihi muslim to alqadi iyal da ya zo ya karanta al mu'lim na maziri sai ya ga cewa akwai abubuwan da ya kamata a kakkara sai shi kuma ya littafi sunansa ikmalul mu'lim fi sharhi sahihi muslim to a cikin ikmalul mu'lim alqadi il wanda da yawan maganganun imamun nawawi yana ciro su ne daga ikmalul mu'lim na alqadi il saboda alqadi il ya gabaci imamun nawawi da haka nawawi ya amfana da littafin alqadi il na sharhin sai muslim da shi ma nawawi ya zo zai wa muslim sharhi to sai rinka kwafo abubuwan da alqadi iyal ya faɗa ire-iren waɗannan abubuwa su nake gaya muku idan muna karatu duk in ka ji na ce alqadi iyal ya ce to ana nufin a cikin ikmalul mu'lim aka ɗauko sharhin sahih muslim in kuka lura da yawa za ku ga duk ƙarshen hadisin da muslim ne ya rawaito shi anan ake samun magana alqadi iyal da haka wannan hadisin da muke karantawa rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi to alqadi iyal da yazo sharhin wannan hadisin cikin sahih muslim a littafin sa na ikmalul mu'lim sai yake cewa wa huwa mazhabu ahli sunnati wal jama'a yin azumi ranar ashura goma ga watan almuharram shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a ma'ana shi kansa dan ahlus sunna wal jama'a ne kuma akan haka yake shi yasa alqadi iyal baya tare da masu zanga zanga ranar ashura baya tare da masu yaga jikinsu da zubar da jini ko bakin ciki ranar ashura kuma baya tare da 'yan cika ciki shi yana tare da wa masu azumi wannan masu azumin kuma su ne wa ahalus sunna wal jama'a da nassin imamu alqadi iyal al-yahsubi da duk wanda yake tutiyar cewa yana tare da alkali iyal alkali baban falalu mai ashafa to wannan shine hanyar alkali baban falalu mai ashafa sai ya ce wa ammal kaba'ir amma manya manyan zunubai fala yukaffiruha illa tauba ba abin da ke kankarewa mutum su sai ya tuba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin azumin ranar Ashura yana kankare zunubin shekarar da ta wuce kaga kenan azumin Ashura din akwai shi sannan kuma ga falalarsa yin sa tare da yadda da abin da annabi ya faɗa na falalarsa wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa hadisi mai lamba ta 1265 wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya raya ni shekara mai zuwa zan yi azumin tara ga wata in yi goma ga wata in ji annabi ma'ana annabi bai yi tasu'a ba shine tara ga watan muharram amma yayi ashura to da yayi ashura sai aka ce masa yau ai di yahudawa ma suna yi domin kamar yadda zamu ji asalin tarihin azumin ranar ashura yahudawa suke yi sai mutanen maka suka kwaikwaya a wajen su suke yi annabi da ya tashi a maka ya ga ana yi shi ma ya ci gaba da yi domin ibada ce duk abin da mutanen maka suke na alheri annabi ya yi har ma ya cere su mutanen maka suna da gaskiya har ya cere su su da kansu suka yi masa lakabin al'aminu mutanen makka suna da karamci har ya cere su a babin karamci mutanen makka suna duk abin da ka sani na ibada suna yi ya cere su amma duk abin da suke yi na rashin kirki bai bi su ba suna bauta gumaka shi bai bauta gumaka ba suna shan giya bai sha giya ba suna zinace zinace bai yi ba suna kashe 'ya'yansu mata bai kashe isa mace ba amma duk wani aikin alheri da yake yi ya kere su to ta ina mutanen maka suka samu ayyukan alheri sun kwaikwaye su ne galibi daga wajen yahudawa wanda su kuma yahudawa suna da littafi na annabi Musa alaihi salatu wassalam to cikin abin da annabi ya tashi ga ana yi a garin su na ayyukan alheri kuma yake yi shine azumin Ashura azumin duk goma ga watan Almuharram da annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina sai can kuma ya tarar da Yahudawa suna yi a Madina sai tambaye su me yasa ku kuma kuke yi mu dai a garin mu makka muna yi mun tashi mun ga iyaye da kakanni suna yi muna yi ko kuma me yasa kuke yi sai suka ce haza yawmun salihun haza yawmun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwihim wannan rana ce mai tarihi mu a wajen mu ita ce ranar da Allah ya tsiratar da Musa da mutanansa daga makiyansu shine Fir'auna da Allah ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra to wannan rana wannan gwagwarmayar ta faru da haka tunda annabi Musa Allah ya tsiratar da shi a wannan rana ya dilmiyar da Fir'auna duk rana in ta kewayo a shekara sai Musa ya yi azumi sai banu Isra'ila su ma sun yi azumi shikenan sai suka rike ta suna yi Yahuda daga nan suka gada daga nan su kuma mutanen Makka suka kwaikwaya annabi kuma ya wayi gari yana yi sai zo tara Yahudawa suna yi to shi kuma addinin da aka dora shi akai shine ya saba wa Yahudawa an gane ko wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu haka Allah ce kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa. ana nufin yahudawa to da haka sai annabi yake tambaye su me yasa kuke azumi ranar goma ga watan almuharram suka ce saboda rana ce mai tarihi ranar da Allah ya tsiratar da annabi Musa da kuma iyayenmu da kakanninmu daga sharrin makiyin su Fir'auna sai annabi ya ce to in ku haka ne mu mun fi cancanta mu taya Musa murna sama da ku da haka sai annabi ya ci gaba da yin azumin ashura to amma kuma shi a ka'idarsa ta addini dole ya saba wa yahudawa sai ya ce to ni in Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi tara zan yi goma ya yi tara don ya saba musu goma kuma nan an yi ragas to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kaddara Allah kuma bi shekara ba kan shekarar ta kewayo sai ya rasu daga nan sai malamai suka ce tunda ya ce in shekarar ta zo zai yin ya zama sunna amma sunna kauliya amma shi ku ashura din sunna kauliya ce fi'iliya a aikace yayi a magance yayi amma wannan a magance ta alwashin zai yi amma Allah bai bashi ikon yayi ba in kai kayi sunna amma idan ya zama ba za ka iya tasu'a kai ashura ba kai ashura ya fi kai tasu'a ashura shi kadai ya fi lada domin shi ashura an ce yana kankar zunubin bara shi ku tasuwar ba a ce yana kankara ko zunubin wuni ɗaya ba amma dai an so a yi shi dan a saba wa yahudawa to kuma wannan sai tabbatar da cewa manzo Allah bai san gaibu ba ya ce inna kai kuma sai gashi bai kai ba ya ci alwashin zai yi abu a shekara mai zuwa amma kuma Allah bai kai shi ba da ya san gaibu ya san zai mutu shekara mai zuwa da sai ce me ku ci gaba da yi ni da man shekara mai zuwa ba za a yi da ni ba ko ba haka ba amma ce in na kai kamar kai ne ka ce gobe in Allah ya kai mu zan yi kaza baka da garanti ta yi ka kai ta yi ba za ka kai ba domin wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san lokacin da zai mutu ko inda zai mutu tare da cewa su annabawa Allah yana karrama su kansu mutu sai an zo an ba su notice amma tare da haka ba sa sanin lokacin mutuwar amma dai ana ba su zaɓi in lokacin kuma yayi kana son tafiya ko kana son zama duk cikin su kuma ba wanda ya taba zabar yana son zama duk wanda aka zo aka ce masa to lokaci yayi ka tafi ko kuma a ƙara ma sai ce in tafi saboda in an tafi ne a can za a game da kololuwar masoyi shine ubangiji subhanahu wataala burin masoyi kuma shine ya riski masoyinsa shi yasa manzo Allah yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi amma duk wanda baya son gamuwa da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi ko ni ko kai duk wanda ya ji cewa baya son mutuwa ma'ana baya son gamuwa da Allah to Allah ma ba zai so gamuwa da kai ba amma fa gamuwa sai an yi ta ko an ki ko an so yau amma ba za ka yi ta cikin daɗi ba kuwa tunda baka so da haka ya ƴan uwa mu kyautata aiki mu tuba ga Allah mu so gamuwa da Allah wanda kuma gamuwa ga da Allah ba ta yiwa sai ta hanyar mutuwa shi yasa Allah ya ce da Yahudawa in sun isa su masoyan Allah ne kamar yadda suke cika baki to su burin mutuwa man dan a haɗu قل ya أيها الذين in إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس mauta. In in كنتم صادقين Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta salamu alaikum wa rahmatullah Salamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam kenan akwai kullu juzu'iyya saboda hadisin na na Aisha da aka karanta yanzu innahu kana yasumu sha'bana kullahu babu kullu juzu'iyya idan yan uwa suna tare da mu akan kalmar kullu ma'anarta ɗayan biyu ne ko dai ta zo da ma'anar duka ko ta zo da ma'anar mafi yawa ma'ana kullu tana zuwa da ma'anar galib kuma tana zuwa da ma'anar jami duka inda take zuwa da ma'anar jami wannan shine asali asali shine duk inda aka ce kullu tana nufin duka amma duk inda ka ji an ce kullu tana nufin wani bangare ba duka ba to za a samu wasu dalilan da za su fayyace ma'anarta da haka a hadisin na na'isha da ta ce innahu kana yasumu sha'abana kullahu anan kullu tana nufin galibahu me yasa muka ce haka saboda muna da wasu ruwayoyi na hadisin daga ita na na'isha kuma na karanta mana a karatu tace ce innahu kana yasumu sha'abana illa qalila annabi yana azumin shi a bana sai dan kaɗan to wannan magana ta aisha ita ta daɗa fassara mana cewa kullun ta anan ba duka take nufi ba kullu ce bi ma'anar galib to sai mu dawo abin da shi dan uwa yake tambaya akai na kullu juz'iyya da kullu kulliya amma da kullu kurciya ko <laughs> ta hausawa akan hadisin wa kullu bid'atin dalala anan ne waɗansu suke cewa wai kullu akwai wacce take nufin duka akwai wacce take nufin ba duka ba suka ce wacce take nufin duka ita ce kullu kulliya wacce take nufin ba duka ba ita ce kullu juz'iyya to a wani littafi za mu ga definition na kullu kulliya da kullu juz'iyya na mu san dawabit su, yaya kullun take zuwa a gane kulliya ce ya take zuwa a gane juz'iyya ce ko ba haka ba mu mun ce kullu tana zuwa da ma'anar galib mafi yawa a hadisi mun karanta gashi ta zo da ma'anar mafi yawa dan a wani lokacin Aisha da kanta da ta rawaito ta ce illa qalil ita ta togace ya nuna kullun nan ba duka take nufi ba galib take nufi kun fahimci wannan kullu kuma asali shine ta zo da ma'anar duka mai maraƙi su'ud littafi ne na usulul fiqh na mazhaban malikiya sunansa maraƙi su'ud yace siyaguhul kullu awil jami'u wa haka zalla zillatil furu'u siyaguhu sigogin jam'i da umum yana nufin siyagul umum kullu ko dai kaji an ce kullu a wiljami'u jami'u ko a ce jami'u yace wa haka zalla zillatil furu'u haka nan allazi duk inda allazi ya zo min siyagil umum haka allati duk inda allati ta zo min siyagil umum alfuru'u haka nan rassan rassan allazi akwai allazaini ko allazani ko allazina reshi ne na allazi allati akwai allatani akwai allati akwai alla'i furu'ul lati duk waɗannan min siyagil umum duk inda kaji qur'ani ya ce wallati walla'i ya isna la'i din nan siyagul umumi ne ya shafi kowanne almawsufu bima wusifa bihi wallazina kaza kaza kaza allazina din nan siyagul umumi ce almawsufu bima wusifa bihi da yana da cikin siyagul umum amma haka kawai ka barin ƙasa ka sha ruwan sanyi ka yi jatsa ka ce ga wata kullu kulliya ce kai ka ga dama ga wata juzu'iya ce ba wani zabit wannan babu shi addinin musulunci domin so suke su samu damar su ce maka bid'a akwai wacce za a yi akwai wacce ba za a yi ba to shi kuma annabi bai ware wata bid'a ba ba hadisin wa kullu bid'atin dalala ne kadai ya nuna duk bid'a bata bace ba akwai wasu hadisan ma da suka nuna haka a lokacin da kuma babu wani hadisi da ya togace bid'a ko kwaya daya domin ga hadisin bukhari man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu da babu shi a cikinsa za a mayan masa wannan ma daidai ne da wa kullu bid'atin dalala ga ga ruwayar muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun shi ma daidai yake wa kullu bid'atin dalala amma kawai ka zo ka ce ai kullu bid'atin ai ba kowace bid'a ba to ware mana da nassi kuma ba da ra'ayinka ba ɗauko wani abu da gashi bid'a ne karara kuma ka ce annabi ya fitar da shi ban da shi ita Aisha da tace annabi yana azumtar sha'abana da kanta ta zo ta fitar ta ce ban da wasu shi kuma annabi nan da ya kudin gore ya ce duk bid'a bata ce ba inda ya ware ya ce kaza ban da kaza ban da kaza in kuma akwai kawo mana inda ka iya kawo mana wannan to shine sai mu yadda da cewa eh a nan kullun tana nufin galib irin ta Aisha amma ba magana wani kullu kulliya kullu juz'iya kullu kurciya ba da sakarci babu ita a littafi kwata kwata shirme ne da sakarci kawai da son zuciya kuma yanzu idan ka zo ka ce ai kullu din ana nufin wata banda wata to wace ce wata wacce ka zaɓa ka fitar banda tawa ne shi ma sai ya zaɓi iya nasa ya ce to ni ma banda tawa wancan ma sai ya zaɓi tasa ya ce banda tasa to sai a wayi gari banda kowace ma yanzu kai bid'ar ka kila kiɗa ce da rawa sai ka ware ka ce banda su shi kuma wani bid'ar sa dukan kirji ce da tsalle sai ce shi ma banda tasa shi kuma wancan bid'ar sa zanga zanga ce ranar ashura sai ce shi ma banda tasa kowa sai ta ware tasa bid'ar to sai a wayi gari kenan ya zama sakarci kenan ba ma bid'a kenan asali to wannan kenan sannan yana daga cikin dolanci da sakarci da masu irin wannan magana suke yi sai an zo ana magana addini ana maganar bid'a sai su dawo mana magana al'ada sai ne zai ce maka to ai lasufi kan ma da kake magana da ita ai ita ma bid'a ce da Allah wannan sakarci ne ko wasa ai wannan ba magana gaskiya ba wannan magana wasa ce ai wa ya taba ce maka lasifika ibada ce Wa ya ce maka duk masallacin da aka yi sallah da lasifika ladan lasifika kaza wanda kuma aka yi ba lasifika ba lada kaza ya gaya maka haka ai wannan babu magana wannan al'ada ce ita lasifika da kake gani ba ma gujiya ce sai inda aka kai ta sai gance idan ta bayyana a masallaci ta musulunta in aka yi la ilaha illallah da ita musulma ce in aka karanta hadisai da sunna da ita ahli sunna ce in aka kai ta masallaci aka yi kiɗa da rawa da ita yan bid'a ce in kuma aka kai ta toci tantagaryen mushrika ce da aka ba ta da hukunci ita kamar rediyo ce da kake gani wanda ya ji karatun qur'ani ya ji kaza ya ji kaza ya ji karatun hadisai rediyonsa musulma ce wanda ya sha kiɗa kuɗinsa ya bayar sa ta zama yabbin galo dujal ce to su waɗannan kayan zamani ba a yi musu hukunci ba a lissafi da su yanzu kamar cin abinci ne ka zo ka ce tuwon haka ne ma cin tuwon shinkafa bid'a ne to waye ce maka cin tuwon shinkafa daman sunna ne ba wanda ya ce maka tuwon shinkafa ba ma guje yayi arne yayi musulmi yayi ko ba haka ba wanda ya fi kuɗin cefa ne miyarsa tafi ja ba shi kenan ba daidai kuɗinka daidai shagalinka to kaga a irin wannan ba a lissafi wannan in kai mana haka ka mai da mu wasa ka mai da mu jami'ar fani sau ko ba haka ba jami'ar malam jatau na albarkawa ka mai da mu filin mu kyakyata mu kuma filin karatu muke da ilimi da ilmantarwa ba filin wasa da wargi da raha muke ba da haka waɗannan abubuwa ba sa shiga cikin babin bida'a. babin bida'a shine duk abin da aka yi shi da sunan addini to a nan in addinin ya masa rijista to ya zama sunna in bai masa rijista ba ya zama me bida'a in kai haka sai ka hutar da kanka da haka dai maganar kullu kulliya kullu juz'iya babu ita a musulunci waɗanda suka shigo da ita sun shigo da ita ne don wata manufa tasu wacce kuma ba za ta samu gindin zama ba ba ita ce irin kullun da muka karanta a hadisin na na Aisha ba domin daman ka'ida shine duk abinda akwai abinda ake kira da mutlaq da kuma muqayyad akwai abinda ake kira da am urida bihil khas a faɗi magana gamammiya amma ana nufin me keɓantacciya ba duka ba shine am urida bihil khas ko mutlaq urida bihi al muqayyad domin nan da nana Aisha ta ce kullahu itlaqi ta yi amma itlaqin nan tare da iradar at taqyid ba duka ba domin hadisai ita kanta ta faɗa ba a taɓa samun annabi yayi wani azumin wata cikakke ba in ba ramadana ba ashe kenan kullu a can da take magana ba kullu ce da ma'anarta ta am ba da ma'anar khas take da ma'anar muqayyad take hamdul mutlaq alal muqayyad kuma wannan wajib ne a babun usulul fiqh duk inda wani abu ya zo a game sai wani ya zo ya togace shi ya takaice shi to dole a ɗauki hukuncin wannan mai takaicewar da shi za a hukunta wancan mai gamewar wannan shine ka'ida ta addinin musulunci ga duk wanda ya karatu ba wai dan kabu kabun karatu ba da haka wancan abin da waɗancan suke faɗa game da kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fin nari kaga idan ka ce ba ai ba duka ne bid'a ce bata ba to sai ka ware mana da nasi amma ba da ra'ayi ba da nasi ba da ra'ayi ba karka kawo mana magana cewa ai sayyidina Umar ya ce da eh, sallar asham jam'i ni'matul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a in ka kalli abin da Umar ya faɗa da ta'arifin da malamai suke wa bid'a ai kwata kwata ma hanyar su bata hada ba me bid'a shine ihdasul amri fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa min haka ishewu dan fodi ya faɗa cikin iyau sunna kirkirar wani abu a cikin addini yayi kama da na addinin amma ba na addinin bane to shin sallar asham Kirkirar ya ce addini ko akwai ta akwai ta annabi ya yi ta sahabbai sun yi ta yin jam'in ma an taɓa yi ko ba a taɓa yi ba an taɓa yi annabi sai da yi sau hudu ba ma sau uku ba fa sau hudu yayi wa mutane jam'in asham annabi ya ƙi fitowa da gari ya waye suka ce mun taru baka fito bai ce ai na san kun taru ba bacci ne ba na ƙin fito ne saboda ina jiye muku tsoron kar in fito Allah ya ga yadda kuka cika ya wajabta in ya wajabta sallah ta ƙaru nauyi ya ƙaru ina tausaya muku to wannan lokacin annabi yana raye amma da annabi ya bar duniya shin wahayi zai sauka sai umar ya to mu dawo mu ci gaba da yin ta a jam'i tunda dama an taɓa mana tsoron kada mu ci gaba da yi ne a wajabta yanzu magana wajabci babu wannan fa shine da haka sayyidina umar da yace bid'a anan yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a istilahiyya ba kamar yadda Allah ne a Qur'ani suratul ahqaf yace qul ma kuntu bid'an min ar-rusul nan bid'an bi ma'ana halughawi kace ba ni ne farkon annabi ba domin ko kafin sa akwai annaba da suka gabace shi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul haka ba shine bid'an min ar-rusul ba na farkon manzanni ba amma bid'a da ma'ana ha istilahi shine ka zo ka kirkiri wani abu a cikin addini kai ka fara shi ba a san shi ba ka ce mutane su yi to ka zo musu da sabon abu addini kai kuma ba annabinsu su bane ba ba ka da yancin ka shar'anta musu da haka kai kanka da kai ba za a baka lada ba su kansu da suka yi koyi da kai kuma ba za a ba su ladan ba saboda addinin ya riga ya cika Allah ya sa mu gani takarda ta gaba ya ce Allah ya ƙara malan lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya malan ya halatta aikin hotel wani ɗan uwana ne ya samu aiki a hotel ya ce na tambaya masa aikin hotel wani iri hotel ɗin wani iri aikin hotel suna ya tara gadi ma aikin hotel ne ko ba haka ba dafa wa 'yan hotel abinci aikin hotel ne share hotel aikin hotel ne karɓar baƙi a hotel aikin hotel ne da ire-iren waɗannan dukkanin suna cikin akai hatta yanke fulawoyin hotel da daidaita su wannan ma da aikin hotel ne shin wanne daga ciki kake magana sannan shi kansa hotel ɗin iri-iri ne akwai hotel ɗin da suke kiyaye ka'idoji na addini daidai gwargwado ba a kai musu matan banza ba a kai giya su ba su kawo ba kuma ba za a kawo musu ba wannan hotel ɗin me laifinsa babu to kaga sai ka fayyace mana wani irin hotel ɗan uwanka ya samu aiki kuma wani irin aiki zai yi a hotel ɗin kamar banki ne a yau muna da bankuna na musulunci baka cewa duk aikin banki haramun ne sai ka tantance wani bankin sannan hatta a bankunan da ake mu'amala da riba akwai islamic department akwai ɓangarorin da suke mu'amala irin ta musulunci irin ta ja'iz duk bankin bai haɗu ya zama ja'iz ba amma akwai department ɗin da iya shi suna aiwatar da mu'amala irin ta ja'iz in ka zo a madadin su rasa kwastoma ka tafi ja'iz za su yi maka mu'amala irin ta ja'iz ga bangaren suna implementing islamic banking system da in kana son irin wannan sai ai maka to kaga ba za ka zo ka ce duk aikin banki haramun bane ba wane bankin a wane department din ko ba haka ba kamar yanzu ne ka zo ka ce gyaran rediyo haramun ne sai mu ce wace rediyon wacce ake jin karatun qur'ani wacce ake jin tafsiri wacce ake jin hadisai ko ko rediyon casu wacce ce gyaran ta ya zama haramun ko ka zo ka ce mana ai sai da gero haramun ne mu ce wani geran na fura na kunu na koko ko na burkutu dole sai ka yi tafsili dole sai ka yi tafsili to da haka wannan shine abin da ita wannan tambaya take da bukata a wani bangare zai yi aikin a wani irin bankuna zai yi aikin yaya aikin yake a nan ne musulunci zai ba shi hukunci wannan aikin ya halatta wannan aikin bai halatta ba gwargwadon wannan waje ya halatta gwargwadon wannan waje kuma bai halatta ba wani yake cewa wani yake bi bashi kuɗi kuma gashi zai yi zakka zai iya bashi sai kuma ya ce ya dawo masa da bashin sa abin da yake akwai shine shin bai da kuɗin biyan ka bashin shi musulunci da ya ce a iya ba mutum kuɗi ya biya bashi na zakka sai in fa ya gaza ba zai iya ba amma in zai iya ya ki baka wannan kai shi kotu za zaka iya baka kuɗinka ku je turabunan ko ya biya ka kuɗinka amma ba ka zo ka bashi zakka kuma ka ce za ka karbi asali bai cancanci cin zakka ba domin ba kowane wanda ake bi bashi bane ya cancanci cin zakka wanda ake bin bashi kuma ba zai iya biya ba shi ya cancanci biyan ah, cin zakka kuma sai a karɓi zakkar a matsayin bashi mai tambaya ce wai da Allah a wani masallaci ne a rijiyar lemo za a yi karatun littafin adabul mufrad masallacin daidai gidan hajiya mariya in ka je in ka je gidan man ay mai kifi zaka ga katangar gidan hajiya mariya sunusi wanda duk wanda yake bin hanyar bacirawa ya san haka gabas da shi sabon masallaci ne sunansa masjidul qur'an a nan za mu gabatar da karatun insha Allah kuma mun canja ba littafin adabul mufrad bane ba yanzu littafin jawahirul bukhari za mu karanta shi ma dai na hadisi ne kuma a madadin ranar litinin da da muka sa mun canja zai dawo ranar asabar kuma wannan karatu da muka ce shi kuma mun ƙara kwana biyu ya koma laraba da asabar shi kuma ya koma laraba da litinin da haka yanzu rana mai zuwa insha Allah ba za mu karatu ranar za mu ka wannan na ranar asabar amma za mu mai da shi ya koma asabar litinin ne ba asabar laraba kai laraba litinin ba laraba asabar ba kamar yadda na faɗa wannan da shi ne takarda ta ƙarshe ce da Allah malam me ake nufi da tawakkufi idan malamai sun faɗa in aka ce tawakkufi Shi ne malamai sun faɗi magana amma kalmar tawakko tana zuwa a babi guda biyu malamai sun faɗi magana amma ba tare da yankewa ba an gane ko kamar matsala ce a yi saɓani wane ya ce kaza wane ya ce kaza shi wani malamin da ya zo sai ya ja ya tsaya bai ɗaura ayin wancan ba bai ɗaura ayin wancan ba sai a ce tawakkafa wane ya yi tawakkufi shi bai ce e ba bai ce a'a ba to wannan ma cikin istilahi na fiqhu akan ce tawakkufi sannan a babin ibadat sukan ce al-aslu fil ibadati at tawakkuf asali a ibada shine mutum ya ja ya tsaya kar ya ce eh kar ya ce a'a sai da dalili wannan a babin ibada kenan kamar yadda kuma al-aslu fil mubaha fil ashiya al-ibaha duk wani abu da ba ibada ba asalinsa shine halal ne in dai ba ibada bace. sawa'an na ci ne ko na sha ne ko na tafafi ko na menene asalinsa shine me halal sai in an samu nassin da ya ce haram to sannan sai a daina yanzu asalin tuwon shinkafa shine me a ci asalin dan malele a ci baka da bukatar aya kan ka ci dan malele baka da buƙatar aya kan ka ci indomi sai dai in kana tsaka da cin kayan ka sai wani yazo ya ce to haramun ne to anan sai ka ce kawo min aya shi aikin shi yake gabatar aya amma asalin ibada ita kuma ba a yi sai aya ta riga zuwa asalin sallah shine kar a yi sai aya ta ce wa aqimus salata wa atuz zaka asalin aikin hajji kar a yi sai Allah ya ce alhajju ashhurun ma'luma wa atimmul hajja wal umrata lillah asalin azumi kar a yi sai Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun to wannan shine babin ibada amma babin halal baban sauran abubuwa shine kowa ya je yayi in an samu nassin da ya hana sai a hana duk rigar da kaga damar sawa saka kayanka duk yadin da kaga damar dinkawa dinka in ya burge ka yanzu duk wanda ya zo ya ce maka riga kaza haramun ce sai ka ce to kawo aya dinki iri kaza haramun ne kawo aya an riga an fahimci wannan ko to wannan shine asali da haka akwai abin da ake kira al-aslu fil ibadati at-tawaqquf akwai kuma at-tawaqquf fil masail al-fiqhiyya a matsaloli na fiqhu wane ce kaza wane ce kaza amma shi wane da yazo sai ya kifa da kowanne bai da wancan ba bai da wancan ba sai a ce tawaqqafa malik shi maliku yayi tawaqqufi anan bai ce halal bane bai ce haramun bane da haka yayi tawaqqufi saboda hujjojin kowane bangaren ba su gamsar da shi ba wanda suka halatta hujjojinsu ba su gamsar da shi ba wanda suka haramta hujjojinsu ba su gamsar da shi ba da haka shi sai ce yayi tawaqqufi ko dai wani abu makamancin haka a misalance yana daga cikin abubuwan da malamai sukan faɗi haka ana ce mun hadari ne hadari ne aikin gama ya riga ya gama <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatu na gaba asabar zami karatu na gaba asabar zami insha Allah in muna da kuma wani sabon canji to kuma za a sake ji